Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci bakwai 25 da kuma mita 60. masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM kamar yadda aka saba a rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niyya. Za kuma a iya sauraron mu a ko'ina a faɗin duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. masauraro assalamu alaikum usman kabar ne tare da ladan ibrahim a yawa muka sake dawa a shirinmu na hantsi muna cikin shirin za ku ji cewa matar nan da ta kamu da cutar lasa ta mutu wata kuma ta kamu Ita ma wannan mata ta biyu ta tafiya ne zuwa jihar su ta kogi don yin bikin aure, amma da ta dawo jihar Ogun sai ta kama zazzabi. Haka kuma farashin kayan abinci a Najeriya yana fata haurawa sama. da shinkafa ko wannan mata hausa da kake ganin mu muke noma ta 250 ne amma yanzu 350 400 bale na gwamnati mu yanzu ina magana na gwamnati To a cikin shirin kuma za ku ji matan mabiya mazhabar shi'a sun yi zanga-zanga na nemar a sakar musu shugaban su Malam Ibrahim Alzakzaki da aka tsare. Akwai kuma sakonnin waya da kuke aiko mana yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masuware Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya karbi bakuncin shugabannin kungiyoyi goma na kudu maso gabashin kasashen Asiya. Wannan taron da yake yi a California da waɗannan shugabannin yana cike da tarihi musamman na ganin cewa shugaban na kokarin ganin ya ɗinke barkar shugabancin Amurka ne a wannan yankin da yake tangal-tangal na wani tsawon lokaci. Tun jiya ne dai shugaban ya yi wa bakin nasu marhabin lale a tsibirin Grand ya ce kungiyar na shugabannin yankin kasashen asiya ita ce kungiyar da take kan gaba wajen daukan matakin matsalolin siyasa da na tsaro a yankin nasu obama ya ce ba shakka wannan kungiyar tasu ita ce ginshikin samar da zaman lafiya ci gaba a yankin nasu kana kungiyar tana taimakon juna domin ganin kowane danta ya cimma burinsa ta hanyar da ya dace waɗannan kasashen dai sun haɗa ne da indonesia malaysia philippines singapore thailand brunei vietnam myanmar da cambodia wannan kasashen dai da suke da bambance-bambance amma kuma suna bunƙasa ta hanyoyi daban-daban musamman a fannin tattalin arziki da tsaro wanda yana shafan sauran kasashen duniya tattauna da shugaba obama zai yi da waɗannan shugabannin zai mai da hankali ne akan kasuwanci samar da matakan saka hannun jari da aiwatar da hulɗa tsakanin kasashen da ke yankin na kasashen na yankin pacific Ɗaya daga cikin manyan sojojin ruwa a Amurka ya faɗa muddin ƙasar China ta sake ta bar jirginta ya shawagi a sabon tsibirin nan da take ikirarin nata ne a kudancin China, to hakan yaka iya jawo mata rudani. vice admiral joseph Aukin, kwamandan sojan ruwa ya shaida wa manema labarai a singapore jiya cewa muddin ƙasar ta china ta yi yunkurin barin jirgin sojan ta yi shawagi a wannan tsibiri to amurka za ta taka mata birki a wannan yankin admiral joseph ya ce muddin hakan ya faru to amurka za ta yi amfani da jiragenta na sama da na ruwa da duk wani abu da doka ta ce bai saba ka'ida ba wajen takawa ita china birki wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ya ce idan china ta yi haka ga amurka kuma ita kuma amurka ta ɗauki matakin kare abin da ta kira da kare kai to wannan bai saba ma ka'ida ba sanin 'yanci ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dubun dubatan 'yan kasar mexico ne suka yi dafifi a filin wasanni da ke kudancin jihar chiapas na kasar mexico din domin halartar addu'o'i da faforoma francis sai a cikin harsunan kasar uku daban-daban da suka hada da chacol tezotil da tezetal a cikin addu'o'in faforoma francis ya buƙaci 'yan kasar da su zama masu yafewa juna yadda wasu daga cikinsu suka fuskanci hukuba cikin sauran al'umma ya ce sautari wasu daga cikin cikinsu sun fuskanci rashin fahimtar abin da ya sa sauran al'umma suka nemi su ba su baya amma suka zame su zama masu yafewa da wannan hali da aka taba nuna musu fafaro mai ci gaba da cewa wannan nema ya sa wasu suke kallon tabi'u ko kuma al'adunsu tamkar wanda bai kai na sauran al'umma ba wasu kuma suka ce ya ce tasirin mulki ya sa har sun kai ga kwace musu filayensu tare da gurɓata su daga bisani fafaroma ya ba da shawarar cewa akwai bukatar a gudanar da addu'o'i a cocin na katolika da harsunan suna asali maimakon turanci ko kuma wani harshe na daban sai dai bai kammala jawabin nasa ba a addu'o'in nasa ba sai dai ce yanzu duniya na fama da matsalar dumaman yanayi wanda kuma yana bukatar gudunmawar kowa da kowa yanzu haka an buɗe asibitin nan mallakar cibiyar nan mai faɗakarwa da ya yi kuwa na ƙayyade iyali a jihar colorado da ke nan amurka bayan kwashe watanni uku a kulle kulle wannan asibitin dai ya biyo bayan wani hari ne da wasu mahara suka kai a asibitin inda suka kashe mutane uku kana suka raunata wasu mutane kimanin guda tara ko a yanzu haka ma kofar ta shiga asibitin tana nan a kulle domin sa'ilin da 'yan sanda suka yi kokarin hana maharan kai hari kofar ta lalace biki kohat shugabar kungiyar ta ce a jiya litinin sai da asibitin ya karbi majinyatan gaggawa da yawan su ya kai guda talatin ta ce asibitin zai ci gaba da aiki sosai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ciki kuma har da zubar da ciki sai dai ko a jiyan sai da masu zanga-zangar nuna kyamar zubar da ciki suka gudanar da wata zanga-zanga a kan titin da asibitin yake sai dai kuma masu zanga-zangar sun nisanta kansu da harin da aka taɓa kaiwa a asibitin inda suka ce sun tausaya wa waɗanda abin ya shafa suka samu rauni ko kuma suka ma rasa rayukansu. tsohon shugaban ƙasar amurka george w bush ya fito daga mabuyarsa ta siyasar amurka domin ya baiwa kaninsa jeb bush goyon baya a kokarinsa na samun ganin jam'iyyarsu ta republican ta tsayar da shi takara a cikin wannan shekarar george bush ya yi wa taron mutane jawabi da yammacin jiya litinin a kudu maso yammacin birnin charleston inda yake bayyana kyakkyawan halayen kaninsa kuma ya ce yake kira ga masu jefa kuri'a da su yi fatali da ɗan takarar nan da ke kan gaba cikin jam'iyyarsu wato donald trump duk da yake dai bai fito fili baro-baro ya ambaci sunan trump ba amma kuma kowa ya san da wanda yake yi bush ya ce duk da yake ya san amurkawa na cikin hushi da damuwa amma kuma ba sa fatan ganin sun sake samun wanda zai kasance fadar gwamnatin kasar da zai kara ba su haushi da sa su cikin kunci da damuwa bush wanda ya jawabi salin da ke tare da matarsa laura a charleston da ke jihar south carolina inda jam'iyyar republican take gudanar da ɗaya daga cikin zaben share fagen da za a yi a ranar asabar da farko dai george bush wanda ya sauka kan karagar mulki a shekarar 2009 bayan ya mulki kasar na tsawon shekaru takwas ya yi batan dabo a fagen siyasa sai kwanan ne kwaram sai ya sake bullowa domin ya taya kaninsa kamfe na zaben fidda gwani wanda jam'iyyar ta suke yi labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Matar nan da ta kamu da cutar zazzabin lasa a Najeriya ta mutu wata kuma ta kamu ga rahoton Hassan Umar Tambuwal. matar nan ta farko da ta kamu da zazzabin lasa a jihar ogun ta mutu kana wata sabuwa ta kamu kwamishinan kiwon lafiya na jihar ogun dr babatunde ifaye ne ya sanar da hakan a wani taron manema labarai a birnin abeokuta ta jihar ogun a jiya litinin like the first case she also traveled to the state from kogi state and as a responsible government we have taken full responsibility of her case and she has been on medication with bavirin in the last three days we have also identified 60 primary contacts dr baba tunde second Ifaye ya ce kamar yadda ya faru ga matar farko da ta mutu a sakamakon kamuwa da zazzabin lasa ita ma wannan mata ta biyu ta tafiya ne zuwa jihar su ta kogi don yin bikin aure amma da ta dawo jihar Ogun sai ta kama zazzabi wanda ya nuna ta kamu da zazzabin lasa amma tana cikin hayyacinta da yake gwamnati mu mai kulawa ce ana yi mata jinya tun kwanaki uku da sun kauce. Dr. Ifaye ya kara da cewa sun gano cewa wannan wannan matar ta biyu ta yi mu'amala da kimanin mutane 60 kuma ana sanya ido a kansu ya ce wannan kare ya razana jama'ar jihar ogun domin an ɗauki dukan matakan da suka wajaba sannan matar farko da ta mutu za a yi mata jana'iza kamar yadda hukumar kiwon lafiya ta duniya who a takaice ta tanada kwamishinan kiwon lafiya na jihar ta ogun ya buƙaci jama'ar jihar da su yi gaggawar sanar da jami'an kiwon lafiya da zaran sun ga wani mutum yana yin zazzabi mai zafi kuma su fargagi beraye a a muhallansu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To haka farashin kayan abinci fa a Najeriya yana ta ƙara hauhawa ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari da ya aiko mana. Yanzu haka dai ƙwararru akan aikin gona a Najeriya sun fara bayyana ra'ayinsu tare da nuna mafita akan tashin farashin kayan abinci a ƙasar. A yanzu dai kusan kowane sashi na Najeriya kayan abincin kamar su masara da shinkafa farashinsu ya ɗaga. al'amarin da ya sa talakawan ƙasar ke ji a jikinsu. tsohon kwamishinan noma a jihar Niger kuma mataimakin shugaban kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke kwanta gora Alhaji Jibril Danwake ya yi ƙarin haske akan dalilin tashin farashin kayan abincin a daidai wannan lokaci. Akwai wasu sassa da ƙasar nan wanda yake damanan bai musu kyau ba. Akwai kuma sassa da ƙasa ne da yawa wanda yake ma basu ma iya yin noman ba saboda rigingimu kamar gabas arewa ta gabas na Najeriya kuma wannan wurin kaga yana da yawa akwai jama'a wurin to kaga kuma dole tunda basu noman ba dole inda aka yi noman nan za a kwasa a kai. Tuni dai wannan al'amari ya jefa talakawan cikin mawuyacin hali a Najeriya gama abin wani magidanci da ke zaune a Mina ke cewa. Sunana labaran daga nan Mina. Da shinkafa ko wannan mata hausa da kake ganin mu muke noma ta hamsin ne amma yanzu ɗari uku da hamsin ɗari hudu. Bale na gwamnati mu yanzu ina magana na gwamnati ba ma iya zuwa wurin sa Hatta da doya wannan da muke ganin abu mai sauki ne duk abu ya riga ya canza gaba ɗaya. Masana aikin gonar dai sun yi imanin cewa taimakawa ƙananan manoma man da nemo masu zuba jari zai taimaka wajen samar da abinci a Najeriya da kuma uwa uba samar da kudaden shiga ga kasar kamar yadda Alhaji Jibril Danwaken ke cewa. Halin hakika kuma su kansu manoman namu nan na gida sanin kowa ne suke ci da Najeriya saboda manyan manoma ba su da yawa a Najeriya. to saboda haka su ma a taimaka masu yadda su ma za su eh, yi noman nan sosai sannan kuma su wani da za su sa hannun jari ya kasance cewa suna ma iya sayan wasu amfanin gonan da waɗannan manoman namu na gida suka noma su sarrafa hukumomin najeriya dai a matakai daban-daban sun sha bayyana su na bunƙasa fannin noman a nan jihar Naijama gwamnatin jihar ta ce ta bazama cikin duniya wajen nemo masu zuba jari akan fannin noman shinkafar Jibril Baba Indaci shine sakataren yada labaran gwamnan jihar Niger. Akwai kamfanoni daya wanda already sun riga sun nuna shine PR a Univasa wanda suke gona a can wajen baruku Sun sun nuna kuma su ne suka eh, gayyace shi gwamna Abubakar Sani Bello zuwa India ya je ya gano gonan su to ya je kuma ya munce to wannan kamfanoni sun yadda za su sun ma fara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. kafin mu ci gaba bari mu ɗan numfasa. da ba kamiye kasara baka san yan karshe ba maimakon ka ɗauki haƙuri Allah ba zai isa kama ba tarbiyyar addinin musulunci ba ta zo da zaman gaba ba sannan al'adar hausa ba ta zo da zaman shirme ba mukula Allah wanda Allah adar mu ta nuna banda Allah ada mummuna kar a sai ka kata da musu Har yanzu fa kuna tare da tashar takuce ta sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mata mabiya mazhabar Shi'a sun yi zanga-zangar neman a sakar musu shugabansu Sheikh Ibrahim Yaqub El-Zakzaki ga rahoton wakilinmu Isa Lawale Kara daga Kaduna. A yayin da kwamitin da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa domin binciko musabbabin hayaniyar da ta tashi tsakanin 'yan uwa mabiya aƙidar shi'a a Zaria da kuma rundunar sojin tarayyar Najeriya ke zaman shi a garin Kaduna. wata ƙungiyar 'yan uwa mata mabiya mashabar shi'a ta yi zanga-zangar nuna damuwa a garin kaduna ko me mai buƙatar 'yan uwa mata mabiya mashabar shi'a da suka yi wannan zanga-zanga hajiya lubabat alhassan muhammad ita ta yi magana da yawon waɗannan mata wannan ƙwarya-ƙwaryan gangami dai da muka yi ne mun fito ne saboda mu shelanta ma duniya har yanzu fa malamin mu jagoran mu wato shek ibrahim alzagzaki yana hannun najeriya bayan sun je sun yi ta'addancin da suka yi a zaria sun kashe rayuka da allah kaɗai ya san iyakan shi sun jikkata wasu waɗanda har yanzu muna nan muna jinyansa a asibitoci daban-daban wasu ma suna hannunsu wanda su kansu ba san adadinsu ba kuma bugu da ƙari suka tafi da shi jagoran namu bayan haka kuma suka rushe makwancin shi wato gidan da yake kwana da guraren da muke um, tarurrukanmu to har yanzu sun tafi da shi kuma ba tare da wani dalili ba to mun yi wannan gangami ne saboda muna shelanta ma hukuma lalle ta sakan mana jagoranmu ba tare da wani sharaɗi ba kuma cikin gaggawa muke so ba tare da wani ɓata lokaci ba saboda an kama mazajen mu an kashe wasu ƴaƴayen mu an kakkashe su to ya ake so mu yi kuma Najeriya nan kowa yana da yancin yayi addinin da yake so to me yasa mu za a takura mana har a kama jagoranmu mu me yayi musu muna so lalle a sake shi ba tare da wani sharaɗi ba. To shin ko me ya hana ƙungiyar mata 'yan uwa mabiya masabar shi a mika wannan ƙorafi nasu gaban kwamitin da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa? Mu ba mu yarda ma da shi kwamitin da aka haɗa ba. saboda lalle ba a sa mu a ciki ba dama mun ce ba za mu shiga wannan kwamitin ba sai an saka mana jagoran mu burin mu kenan a sakan mana jagoran mu ya fito ba tare da wani sharadi ba da shi da iyalan shi sai dai fa duk da korafin rashin amincewa da wannan kwamiti da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa shi sakataren kwamitin da tabala babajin da ya zanta da muryar amurka ranar da aka rantsar da su ya tabbatar da cewa za su tsaya don ganin an yi adalci ga kowa insha Allah muna ba ma jama'a tabbacin cewa da yardan ubangiji za mu yi bakin kokarin mu mu yi adalci duka kowa yana so ya ga menene za a yi masa wanda yake zai samu adalci bisa kai wani abu da ya faru so mun dauki alkawari kuma muna fatan mu ba da kowa dama ya zo ya faɗi abin da ya sani da abin da ya faru kuma mu yi recommending based on abin da ya tabbata gare mu ba tare da son rai ko nuna wani gata ma wani ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to ga kuma wannan sako Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester gasar ingila na yi masters a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu da shida. iyali fa ina da aure da yara turka shi lallai nakasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya kasance da shirin nakasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. Nakasa ba kasawa ba. To da fatan za a tari shirin na kasa ba kasa ba a wannan Alhamis ɗin mai zuwa ga kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana a wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bashir baka auren auta ɗan albasa Katsina Saranci Local Government Nigeria. Ina so yi amfani da wannan sashen Hausa na America. Ki ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu. Ina so in kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Dan Allah a ƙara duba 'yan Najeriya da talakawan Najeriya cikin halayen da suke. Masara mudu ya ce ɗari biyu, shinkafa ta kai ɗari shida da samsin. Nigeria dana ya ƙara kuɗi sannan kuma ba wani abin da tallaka za su abin. Talakawan na suka zo suka zaɓen nan ina kira ga shugaban kasar Najeriya da gwamnatocin jihohi don Allah su taimaka su duba da iya rahama tabbatar da cewa ba kuɗi suka wani aka zaɓe su ba akwai wani suka kuɗin da a zaɓe su ba to don Allah dan Allah na kuɗin da aka an an surin mutanen da ake cikin sa to a taimaka a yi oda a kowace jiha a kawo abinci don talaka shi ne damun shi don a abinci na ɗaya rashin da damar talaka a gyara ma talaka hanya a ba shi abinci a gyara asibiti ruwan sha wutar lantarki an gama talaka amma talaka yanzu ba wani abu ɗaya wanda yake gashi wanda yake amfani da shi ko ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya da gwamnatin mu ko da ke mun zubbar da suna yakin ƙoƙarin su ubangiji kuma Allah kara da wasu abin da suke na alheri wa'annan kuma wa'anda a zamanin wa'anda suka fi a zai suna ta ƙoƙarin sun yi da za su hana Buhari ya aiki ubangiji Allah kira su Allah ka mutu ƙasar mu Najeriya da jihar Katsina Allah. Assalamu alaikum muryar Amurka. Mai magana Isa Sani mai Arsenal barkon alli karamar hukumar kiyawa jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. A muryar Amurka don Allah ku bani dama na yi tsokaci kamar yadda wani abu ke faruwa a nan ƙasa ta Najeriya musamman a jihohinmu na wannan ƙasa inda gwamnoni suka ɗauki wata sara na ɗebewa kuɗin jiha su wasu mutane ko wasu jinsi daban su ce za su tura su ƙasashen waje ƙaro karatu abin har ya zama kamar gasa a cikin a tsakanin su su wannan gwamnoni namu na Najeriya babban abin bakin ciki shine shin a ebe kudin jama'a wanda za a yi musu aiki a biya su kurare a ce su fito waje karatu shine abin burgewa shin ina matsayin makarantun mu na nan gida Najeriya wanda muna da su bula adadin a nan ƙasa me yasa ba za a dinga biya musu a nan gida su yi karatun ba ake gasa ake rige-rigen biya musu kuɗi su tafi ƙasashen wajen karatu wannan ba karamin abun bakin ciki ba ne kamar abin da ke faruwa nan a jihar ta an ware wasu makotan kuɗaɗe wai za a biya wa ɗalibai za su tafi karatu kuɗaɗen in ka ji kai hankali ba zai ɗauka ba wadda kai su za a tura ɗalibai ƙasar china karatu wannan ba karamin abu bakin ciki ba ne maimakon haka a tsaya a inganta karatun gida a inganta makarantunmu na gida domin duk abin da ka gani fa a gidan sarki akwai a kasuwa na gode muryar amurka To kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Wannan ciwo da ya zama musiba, duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba. To ina fata jama'a in Allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin allurar nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne tozarta me yi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan uwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da 'ya'yanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yayi assalamu alaikum Ustaz Tijjani Bala Kalarawi kenan. To Allah ya kare mu da lafiya. Kafin mu je ga rufe shirin, bari mu je ga shirin mu na karshe labarai a takaici. Shugaban Amurka Barack Obama ya karɓi bakuncin shugabannin ƙungiyoyi goma na kudu maso gabashin ƙasashen Asiya. wannan taron da ake yin sa a california yana cike da tarihi musamman ma na ganin cewa shugaban na kokarin ganin an ɗinke barakar shugabancin amurka ne a wannan yankin da yake tangantagar na tsawon wani lokaci tun jiya ne dai shugaba obama ya yi wa bakin nasa marhabin lale a tsibirin ranko ya ce kungiyar na sahun gaban yakin na yankin kasashen asiya ita ce kungiyar take kan gaba wajen ɗaukar matakin matsalolin siyasa da na tsaro a yankin nasu ɗaya daga cikin manya-manyan sojojin ruwan amurka ya faɗa cewa muddin ƙasar china ta sake ta bar ta ya yi shawagi a sabuwar tsibirin da take kirarin nata ne a yankin kudancin china to hakan na iya jawo mata cikas vice admiral joseph ancon kwamandan sojan ruwa ya shaidawa manema labarai jiya a singapore cewa muddin ƙasar china ta yi yunkurin barin jirgin sojan ta yi shawagi a wannan tsibirin to amurka za ta taka mata birki a wannan yankin. dubun dubatan 'yan kasar mexico ne suka yi da fifi a filin wasanni da ke kudancin jihar chiapas na kasar mexico domin halartar addu'o'in da fafaroma francis ya yi a cikin harsunan kasar uku daban-daban a cikin addu'o'in fafaroma francis ya buƙaci 'yan kasar da su zama masu yafe wa juna yadda wasu daga cikinsu suka fuskanci hukuma cikin sauran al'ummar tasu. yanzu haka an buɗe asibitin nan mallakan cibiyar nan mai faɗarkarwa da ya kuwan ƙayyade iyali a jihar colorado da ke nan amurka bayan ya kwashe watanni uku a kulle kulle wannan asibitin dai ya biyo bayan wani harin da wasu mahara suka kai ne a asibitin inda suka kashe mutane uku kana wasu tara suka ji rauni daban-daban ko a yanzu haka kofar asibitin yana nan a lalace domin sa'in da 'yan sanda suka yi kokarin hana maharan kai hari ne kofar ya lalace vic kowat shugaban kungiyar ta ce ko jiya litinin sai da asibitin ya karbi majinyatan gaggawa da yawan su ya kai talatin ta ce asibitin zai ci gaba da aiki sosai cikin ɗan kankanin lokaci ciki ko har da zubar da ciki sai dai ko ajiyan sai da masu zanga-zanga nuna kyamarsu ga zubar da ciki su gudanar da zanga-zanga. To masu raro da haka muka ka karshen shirin mani hantsi a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatarwa da Ciba Hiro ne da ya ba da umarni sai injiniya Charles ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.